gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta alfa rediyo za kuma ku iya jin mu kai tsaye a yaushe kuke bukata a shafin mu na sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa sarfil hashin gumel tare da ni daular salim A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi. A yau ma ranar goma sha biyu ga watan Fabrairun shekarar dubu biyu da goma sha tara shirin namu zai magana ne akan dakatar da yajin aikin da kungiyar malaman jami'a wato ASU suka yi. Kamar yadda na faɗa a baya wato matsala ne na gwamnati na farko cewa akwai rashin cika alkawari daga bangaren gwamnatocin irin gwamnatin da muke da su a Najeriya na biyu akwai batun rikon kashi da ake wa harkar ilimi ba a ba shi muhimmanci ba gwamnati ba ta damu da shi ba To haka yake sarfilu ka san yau kusan an kwashe watanni uku kungiyar asu tana yajin aiki kotsam sai gashi yanzu an dakatar da yajin aikin to don haka ne na ce bari na tuntubi ciyaman ɗan asu na wanda yake wakiltar arewa maso yammacin najeriya farfeso mahmud lawal domin jin ko gwamnati ta biya masu bukatun su na da suke yajin aikin ko kuma siyasa ne kawai tun da gashi yanzu zaɓe ya karatu. To daula yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi a shafinmu na Facebook inda muka ce kuna ganin yajin aiki da dakatar da yajin aiki na kungiyar asu zai iya canza ra'ayin masu kada ƙuri'a musamman ma malamai da ɗalibai? Ga kuma yadda ku amsa mana. To an samu ta farko a yau ta fito ne daga Muhammad Bako Jadkori da Magaran inda yake cewa salam VOA Hausa shirin matasa na yau da gobe muna tare da ku kuma muna fatan Allah ya sa a kammala zaben Najeriya lafiya. To shi kuma Yusuf M Ramadan mai gombawa cewa ya samsam dakatar da yajin aikin malaman jami'o'in ASU ba zai sauya ra'ayin malamai da ɗalibai ba wajen jefa ƙwarai a ga wanda suke so. To sai Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi inda yake cewa salam yau da gobe a gaskiya samsam ba zai sauya ba mun gode. To shi kuma Yusuf Cimbi daga jihar Neja cewa ya hakika duk da dai kowa da ra'ayinsa amma ina ga hakan zai canza tunanin masu kada ƙuri'a. To sai abubakar ya kanaji daga jihar Bauchi shi cewa to hakika wannan yajin aikin na malaman jami'o'i zai taka muhimmiyar rawa a wajen masu kada ƙuri'a. To shi kuma Ilyasu Abubakar wato Fataskum cewa ya janye wannan yajin aiki da malaman kungiyar ASU suka yi ba zai ba wato ba zai wani tasiri ba a fannin canja ra'ayin masu kada ƙuri'a. To sai dan Juma Abubakar dan Dube cewa zai dan yi tasiri kaɗan amma wasu ba zai canja su ba saboda mun saboda sun fusata da yajin aikin sun fusata ko <laughs> wato sun fusata haka mm, to daga jihar kebbi kuma sai sakon isa bakanikin waya sadam ya ce to gaskiya idan malamai da ɗalibai sun samu biyan bukata daga gwamnati to zaɓe ba zai canza ba domin kowa biyan bukata ne yake nema haka yake kam sai yahuza mai arsenal inda yake cewa yau da gobe ko kaɗan janye yajin aikin da asu ta yi ba zai sauya wa ɗalibai da malamai ra'ayinsu ba to shi kuma ado salati goma goma ga annabar rajau cewa ito e ni dai a gani na zuwa yajin aiki da dakatar da yajin aiki na kungiyar asu ba za su iya canza ra'ayin masu kada ƙuri'a ba tsakanin malamai da ɗalibai matuƙar dai akwai son kada ƙuri'ar zuciyarsu domin abin a zuciya yake To sai Abubakar kawo girgir cewa tabbas shiga yajin aikin nan ya sa dalibai da wasu malamai kin zabar shugaba Buhari da ma jam'iyyar ta APC to amma dalilin janyewa tare da dakatar da yajin aikin zai canja ra'ayin nasu wajen su sake zabar Buhari. To sai kuma sakon Sadi Energy Tandar Fataskum wanda yake cewa yau da gobe hakika mun ji daɗin janye yajin aikin da kungiyar ASU ta yi to amma hakan samsam ba zai tasiri wajen canza ra'ayin masu kada ƙuri'a ba musamman ga malamai da ɗalibai. To sai Aishatu barista Chole Maska inda take cewa daga karamar hukumar Macina sai take cewa Assalamu alaikum filin yau da gobe. Gaskiya ni dai a gani na yajin aikin malamai ba zai kawo koma baya ga kada ƙuri'a ba a huta lafiya. To sai kuma saƙon Haris Alkanawi goran maji yake cewa yau da gobe ikon Allah eh hakika wannan mataki da kungiyar AS ta dauka na dakatar da yajin aiki yayi daidai domin hakan zai taimaka wajen kwantar da hankalin malamai da ɗalibai su zaɓi wanda suke so. To sai Buhari ya haya guru daga jihar Yobe inda yake cewa salam yau da gobe Hausawa na cewa mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo. Amsar wannan tambayar taku sai dai asu da ɗalibai amma za mu kasance <laughs> tare da ku domin jin daga masana. <laughs> Haka ne da dai kowa ra'ayinsa ne yake faɗa ko sai kuma mm. to sako daga Hassan Dogon Faci ba tsari wanda ya fara da sallama ya ce yau da gobe yajin aiki ko janye yajin aiki na asu ko kaɗan ba zai shafi zaben najeriya ba domin kowanne da wurinsa mm. to sai nasir abdulmumini ciroma inda yake cewa tabbas hakan zai canja ra'ayin malamai da ɗalibai dalili kuwa shine malaman jami'a sun daɗe suna bukatar ƙarin kuɗi amma ba su sami biyan bukata ba sai a wannan lokacin To sai kuma saƙon Umar Suleiman da ke cewa ko su janye ko kar su janye yajin aikin wanda malamai ko ɗalibai wanda ya ga damar zaɓa shi zai zaɓa. <laughs> To wato babu wani tasiri kenan. Ba tasiri na shari'ayin kenan. Mm. To sai Baba Ali Bara inda yake cewa salam yau da gobe duk wannan laifin gwamnatin ita kuma gwamnati ba ta jin wani abu face yajin aiki da fatan gwamnati za ta dinga kulawa da harkan ilimi. To sai kuma wani baban gida Aliyu Gallant ya ce akwai hasashen hakan musamman idan aka yi la'akari da yadda malaman suke saka siyasa da sarrai a cikin al'amuran. Tauba, oh, mm. ya taɓo <laughs> <laughs> To sai Alhaji Hassan mai waya kan giwa inda yake cewa kowa ta sa ta fishe shi ta bakin kishiyar gurguwa da ta cewa kishiyarta wai dabara dai gabe kafa. <laughs> Haka. Shi mm. kuma Ali Usman taka lafiya cewa yau da gobe ni kam a nawa tunanin ban yi tsammanin cewa janye wannan yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ta yi ba. Ya yi tasiri wajen canza ra'ayin malaman da ɗaliban ba. To sai Umar Adamu ka tagum cewa ya fahimtar fuska a gani na yajin aiki ko janye da kungiyar asu ta yi ba shi da alaka da kaɗa ƙuri'a a lokacin zaɓe tsakanin ɗalibai da malamansu. su. To sakon karshe kenan. Mm. To mun gode ku ci gaba da aisa mana tambayoyi mu a da yaushe muka tambaye ku. To Madalla wakilin sashen Hausa baban gida Jibrin daga Legas ya tuntuɓi ɗalibai domin jin ra'ayinsu akan wannan batun. To ya sunan ɗalibi? Umar Usman Askira. to a ka kasance ɗalibi a jami'ar lagos gashi kungiyar asu ta jan yajin aiki wato kungiyar malaman ku kenan ya kuka ji da wannan jan yajin aiki eh mu dalibai dai alhamdulillahi abinda muke so dama a kullum idan dai asu sun shiga strike su samu dai su sasanta da gwamnati so yanzu sasantawansu mu kamar mu dalibai murna muke kuma mun ji daɗi za mu koma a jujiyo mu ci gaba da karatunmu to an daɗe ana wani yajin aiki kusan wata uku kenan uh, kuna ganin yajin aikin na malaman ku kwalliya ta biya kudin sabulu kuwa eh to a yanda dai na gani kwalliya ta biya kudin sabulu saboda federal government ko gwamnatin tarayya alkawarorinta ta cika musu ina ga an samu an biya musu saura waɗansu bukatunsu to su ma shi yasa da suka ga gwamnatin tarayya ta biya musu bukatunsu suka ce gwara su koma bakin aiki su ci gaba da aikinsu to ba kwa fargaban cewa za su iya koma yajin aiki na tun ba duka wato bukatun nasu aka biya musu ba E to gaskiya kam amma mu dai dalibai ba ma fata su kara komawa don suka koma suka kara koma yajin aiki kamar mu karatun mu gaskiya tsayawa yake yi kuma muna samun cikas musamman mu yan arewa da muke karatu nan lagos mm. a sa abubuwa ba soki ba ne mutum ya tashi daga arewa ya zo nan lagos ya yi karatu kuma sannan a ce bayan yanzu mun dawo kuma a ce kuma sun kara shiga wani yajin aiki mu gaskiya karatun mu zai kama na cikasa a mu ba so muke yi ba gaskiya duk yanda za a yi dai gwamnati ta yi kokari da cika musu su yanda ba sai sun kara komawa yajin aiki ba gaskiya wa alaikum salam sunana abdulsalam to a matsayinka na ɗalibi me zaka ce game da yajin aikin da malaman jami'o'i ke yi a ƙasar nan gaskiya hakan yana kawo cikas wajen cigaban wajen kawo cigaban ilimi ga al'umma gaba ki ɗaya domin duk lokacin da aka ce an samu yajin aiki karatu gaba ɗaya dukkan wadansu harkoki suna tsayawa suna samun cikas suna samun daƙilewa kuma jajin aiki ba kuma yake haddasa face kawo ci baya ga ci gaban kasa baki daya to yanzu da yake malamai sun jan yajin aikin su ko dalibai kuka ji eh gaskiya muna farin ciki bisa hakan domin hakan zai ba mu dama mu samu mu kammala karatun mu a lokacin da ya kamata to wani shawara gare ka ga malamai da gwamnati da ma dalibai gaskiya shawara ta ga malamai shine ya kamata da duk lokacin da irin wannan matsala ta so kamata a ce sun zauna sun yi bincike matuka sannan su dauki matakin da ya dace ba da kowane abu ne kamata a ce sun tafi tsarin aiki ba domin hakan yana kawo ci gaba ƙasa gaba kungiyar asu ta jan yajin aikin ta ku ɗalibai ya kuka ji game da wannan jan yajin aikin eh to mu mun ji daɗi ko dan mu koma mu ci gaba da karatu mu kamar yadda muka bukata tun da dama ba mu so aka tafi ba kuma sai zo suka tafi har ma ya kai tsawo yadda ba mu tunani to amma yanzu tun da sun dawo mun ji daɗin su da suka dawo saboda da za mu so mu shiga karatu duk da dai ga zaɓe na karatuwa ƙarshen ta komi zai kankama sai bayan zaɓe to don haka mun ji daɗin dawo wasu to sun ba da wasu bukatu wanda gwamnati ta ce ta biya musu ko za ta biya musu ko kuna ganin wannan yajin aiki bai da nasaba da siyasa kamar yadda ake zargin su ko kuna ganin akwai bukatan gwamnati ta tallafa wa makarantu da kuma malaman naku eh ya kamata a ce an taimaka din to amma kuma yajin aikin me yasa ba su yi shi ba tun farko sai lokacin da ya gabato na zabe kaga siyasa ta shigo ciki saboda da dama dalibai abinda suke ni cewa yajin aikin kawai an yi shi ne don siyasa ko da bukatar su ba su samu ba sun dai bata ma gwamnati rai kuma da su dalibai mu dole mu cutu akan hakan to wani kira za ka yi ga su malaman makaranta da kuma gwamnati domin kaucewa irin wannan yajin aiki nan gaba to a gaskiya tsakanin malaman makaranta da hukumar gwamnati a sanin da muka yi gwamnati nan ta yi ma malamai kokari akan wani abu da suka nema can baya a gwamnatocin da suka bata wanda ba su samu ba amma yanzu sun same su a wannan lokacin to don haka muke fatan su malaman makaranta idan hakan ya hada su da gwamnati to su yi kokari su cimma matsaya mai kyau wadda kowa zai fahimta ba tare da mu an cutar da mu ta harkar koyar da mu ba saboda tahiya yajin aiki mu yake mai dawa baya ba ko gwamnati ba ko kuma malamai mu dalibai mu cutuwa cutuwa akan haka to akwai kira da zaka yi ga dalibai yan uwanka musamman waɗanda suke shagalta da wani yajin aiki da ake eh gaskiya kira na ga yan uwana ɗalibai abin da ya fi idan dai aka ce an tafi wannan yajin aiki to dole ne gaskiya wani zai ma zubar da harkar karatun sai sadda aka dawo wani dama kasuwa yake yi wani wani dan aiki ya samu yake sai ka ga mutum ya mai da hankalin shi to in ba sa'a ba a ce lokacin jarabawa ne lokacin mutum yana koma makaranta a ce za a yi jarabawa sai ka ga mutum karatun nashi da ya baya ya koma baya ya je ya yi jarabawa karshe ma ya faɗi ko kuma ba zai samu abin da yake so ba. To Madalla kamun mu ci gaba ga wannan sakon. Talaka kamar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Yayin da zaben Najeriya ke tafara na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun ce babban abin da za mu ba ƙasanmu ne zama lafiya da wadata. Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari. Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Muryar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ku. To Madalla yanzu bari mu je ga shugaban kungiyar ASU mai wato na arewa maso yammacin Najeriya Profesor Muhammadu Lawan Danjin yadda suka yi da gwamnatin tarayya. Yawa, to Profesor Mahmud barka da shigowa wannan shiri namu na yau da gobe shirin matasa. yawwa To kamar yadda muka sani yau muna magana ne akan harkan ilimi to shine muka ce baro mu ka kamar yadda aka sani asu sun kwashe kusan watanni uku suna yajin aiki sai kuma ga shi kwatsam yanzu gabanin da zaben shugaban kasa na najeriya ya karato sai aka dakatar da wannan yajin aikin to shine muke so mu ji kai a ganin ka kana ganin saboda zaɓe ne ko ko an samu daidaito ne tsakanin gwamnati da ita kungiyar asu din eh, na farko dai ya kamata jama'a su fahimci cewa kungiyar eh, malaman jami'an ta ba kungiya ce ta siyasa ba da yake nan na biyu kuma ba mu da wani eh, ta dangantaka da wata kungiya ta siyasa ko na harka na siyasa a najeriya ƙungiya ce da abin da muka sa a gaba shine me za mu yi mu tabbatar cewa an kubutar da jami'o'in najeriya daga halin kayi da suke ciki yau shekaru sama da ashirin ko talatin da suka wuce ake tsawon maya sannan na biyu kuma a sama wa 'ya'yan wannan ƙungiya abubuwan da ya shafi harkar walwaya na walwala wajen tafiyar da ayyukansu na yau da gobe da kuma fama musu kyakkyawan makoma wajen tafiyar da aiki a in najeriya saboda haka akwai bukatar jama'a su cewa ba mu da wani dangantaka da alamar da ke faruwa na siyasa kasan nan kuma wannan kungiya ta kungiya ce ta kasko da zai ta malaman jami'o'i ta najeriya To kamar yadda kai ma ka ce an kwashe shekara da shekaru asu na neman gwamnati ta yi masu wasu bukatunsu. su shin bukatun asu din suna karuwa ne ko kuma gwamnati ba ta biya masu wannan bukatun da kuke nema wato a hakikalin gaskiya abin da ke faruwa matsalar da ake samu gaskiya yawanci yana ta'allaka ne akan na farko dai rashin cika alkawari daga bangaren gwamnati na farko kenan na biyu na biyu kuma rikon sakainar kashi da gwamnati ke al'amura na ilimi sannan eh. abu na uku kuma shine wato wato ce kusan yaudara wani lokacin da gwamnatoci suke yi a najeriya hmm. abin nan da muke magana dai abu ne guda daya idan da ki manta ba a shekara ta dubu biyu da tara mun yarjejeniya da gwamnatin tarayyar najeriya a wannan lokaci wanda a wannan lokaci kamar da kowa sani gwamnatin marigayi shugaban kasa umar musa arewa ne hmm. to a wannan yarjejeniya da muka yi da gwamnati akwai al'amura da dama da suka tunci wannan yarjejeniya da muka yi da gwamnati na farko akwai batun sama wa jami'o'i kudaden shiga ne da kullum mutafi da jami'o'i wanda waɗannan kudade su ne za a samu a gina ɗakunan karatu a gina ɗakunan bincike a gina ofisoshi na malamai a gina ɗakunan kwanan ɗalibai a sama wa jami'o'i eh, hanyoyin eh, motoci da ke eh, shiga cikin jama'a a cikin kan da yanayin jama'a take mm. wutan lantarki da duk al'amura da ya shafi da na tafiyar da jami'o'i gaba wanda wani abu shi muke kira funding wato sama jami'o'i kudaden da za su tafiyar da harkar jama'a baki daya sannan akwai abu na biyu shi ne yadda za a gudanar da shi kansu jami'o'i wato abin da ake kira governance sannan abu na uku kuma akwai batun ah, ah, al'amarin da ya shafi albashi da alawus alawus na malaman jama'a sai kuma abu na hudu wanda kusan abubuwa ne wanda suke eh, na yau da gobe na tafiyar da harkar jama'a da sauransu to wannan yarjejeniya shi ne da ake ta kokarin sabunta shi a wannan yarjejeniya da muka yi da gwamnati a shekara ta dubu biyu da tara a cikinsa an amince cewa duk bayan shekara uku za a rika sabunta wannan yarjejeniya duk bayan shekara uku. Hmm. Amma abin takaici wanda ya kamata a ce a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu an sabunta wannan yarjejeniya to ba a sabunta shi ba. Har sai da muka shiga yajin aiki ba a sabunta shi ba wannan lokaci. Har kuma bayan wannan gwamnati ta kasa yin wani abu bayan wannan yajin aiki da muka a shekara na dubu biyu da goma sha uku. Muka sake shiga yajin aiki saboda a samu a sabunta wannan yarjejeniya a wannan lokaci ne wanda a lokacin gwamnatin shugaba jonathan kenan ba a sabunta wannan yarjejeniya ba shi ne kai mu ga abin da ake kira memorandum of understanding hmm. wanda muka yi da gwamnatin jonathan a shekara na dubu biyu da goma sha uku to haka ya ci gaba tafiya har zuwa shekara dubu biyu da goma sha bakwai a nan ma muka yi kokarin maganar sabunta yajin yarjejeniyar abin da yi ba abin ya ci tura to a nan ma dai aka samu abin da ake kira memorandum of action wanda muka yi alif dari dubu biyu da goma sha bakwai hmm. a wannan dubu biyu da goma sha bakwai an yi yarjejeniya da dole cewa za ta wasu abubuwa har a tsakanin watan satumba da watan oktoba na wannan shekara amma abin takaici don ta kawo cika alkawari har sai da allah ya kai shekara dubu biyu goma sha takwas bayan kusan shekara guda da wato kokarin aiwatar da wannan yarjejeniya ta gaza aiwatar da shi a shekarar dubu biyu da goma sha takwas kamar da ka sani a watan unwamba bayan da uwar kungiya ta zauna ta yi taronta aka yanke hukuncin ta a sake koma bakin yajin aiki so ba wani abu ne wanda yake sabo ba kamar yadda na faɗa a baya wato matsala ne na gwamnati na farko cewa akwai rashin cika alkawari daga bangaren gwamnatocin irin gwamnatin da muke da su a najeriya na biyu akwai batun kai sakainar kashi da ake wa harkar ilimi ba a ba shi muhimmanci ba gwamnati ba ta damu da shi ba sannan kuma eh, abu na uku shi ne wato shi kan batun eh, eh, wato abin da ake kira zubar da kamar ya faɗa a farko rashin cika alkawari mm. na gwamnatoci wajen aiwatar da abin da aka yi yarjejeniya da shi tsakanin gwamnati da ƙungiyoyi irin namu da sauran ƙungiyoyi irin waɗannan da da zai da muke da su a najeriya kowa ya san tarihin abubuwan nan gwamnatocinmu ba su ɗaukar yin waɗannan abubuwan da wani muhimmanci da haka a lokacin da dama sukan gaza cikin wannan alkawarin idan ma an dawo alkawari da su sukan gaza wajen ganin cewa an aiwatar da shi an cika wannan alkawari na yarjejeniya da aka yi to waɗannan kusan su ne sun muna baki matsalolin da ake samu ba wani abu ne sabo ba abu ne muke ta ƙoƙarin da yadda za mu tabbatar cewa jami'o'in nan sun tsaya da kafafunsu sun tsaya da tagatiginsu kuma mun tabbatar cewa yadda gano yadda tafi da su a wasu kasashe na duniya da aka ci gaba mu ma jami'o'in da su kuma sun shiga wannan wannan layi na waɗannan jami'o'i na duniya kama abin ta kai ci kullum abin sai an kai wa rana sannan ake samu a samu wani abu daga bangaren gwamnati wajen ganin cewa ne sun ci gaba da da gudana da ya kamata. To yanzu da aka dakatar da wannan yajin aikin ita gwamnatin ta rattaba hannu akan sabunta wannan yarjejeniyar kenan? To wannan yajin aiki da muka yi na wata uku. Mm. Idan ba ki manta ba tun da aka fara yajin aikin nan a watan Nuwamba, hudu ga watan Nuwamba muka koma bakin yajin aikin nan. Shi dama wancan na shekara dubu biyu da goma sha bakwai kusan dakatar da shi aka yi. Akan cewa gwamnati ta cika wadannan alkawura da aka yi da ita abin ta kai kuma ta kaza bayan shekara guda ko shekara ɗaya da 'yan watanni ke gani da ta kasa cika wannan alkawari shi ne muka sake koma a gidan jiya. to a yanzu abin da ya faru daga wannan yanzu da watan nuwamban nan da muka fara yajin aiki zuwa takwas ga watan fabrairu da muka je aikin nan hmm. mun zama na kokarin warware wannan matsala tsakaninmu da gwamnati kusan zama guda kusan goma aka yi da su hmm. a ƙarƙashin shi minista na kodago an yi zama ɗaya har guda goma wanda a sai ranar sai ran bakwai ga watan fabrairu ne aka samu aka cimma matsaya to a cikin shi wannan yarin aiki da muka koma bakinsa a watan yanzu da watan nuwamba din da muke kawai dubu biyu sha takwas akwai batutuwa guda bakwai mm. waɗannan batutuwa guda bakwai kusan yanzu an samu an samu an cimma matsaya a kansu mm. cimma matsayin da aka aka sake sa hannu a kan wani ah, um, memorandum of action mm. da aka sake sa hannu ranar bakwai da watan fabrairu ne bayan rattaba wannan hannu ne ran bakwai ga watan fabrairu ne wannan yajin aiki yanzu muka dakatar da shi a ranar takwas ga wata domin a koma bakin aiki bayan mun samu wannan matsayi a da gwamnatin tarayya. Mm. To yanzu wannan matsayi da kuka samu da gwamnati kana ganin zai kara inganta harkar ilimi da jami'o'i baki ɗaya a faɗin Najeriya? Insha Allah kuwa. Ah, domin abubuwa ne da ya ƙunshi yadda za a gyara tafiyar da jami'o'i mu ta farko dai kowa ya san halin da jami'o'i suke a najeriya kuma abu na biyu da nake so ki fahimta ne, a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu nan da nake miki magana a baya mm. akwai lokacin da dole ta kafa kwamiti kwamiti na na tantancewa mm. kwamitin nan ya zaga duk jami'o'in najeriya ga baki da aka tantance domin a san matsayin jami'o'in nan da abubuwan da suke da bukata wajen tafiyar da jami'o'in nan to wannan kwamiti shi ne ba da rahoto don rahoton wannan kwamiti da shi ne a zaman da muka a shekara dubu biyu da goma sha uku aka amince tsakanin mu goma sha gwamnati ya ta saka kuɗi kusan miliyan biliyan dubu da miliyan dubu ɗari uku wato 1.2 hmm. trillion a jami'o'in Najeriya domin zama cewa jami'o'in nan sun koma kan hayyacinsu. su to waɗannan kuɗaɗe shi ne harin da muke ta gwagwarmaya da gwamnati a kan harkacin waɗannan kuɗaɗe in ba ki manta ba a shekarar dubu biyu da goma sha uku rajin aikin da muka yi a ƙarƙashin gwamnatin jonathan da na wata shida shi ne biyan gwamnati ta ci kuɗi miliyan dubu ɗari biyu two hundred billion wanda aka shiga aka saka a cikin jami'o'in najeriya da baki daya mutumin da ya karatu a jami'ar bayero misali shekaru goma ko ashirin da suka wuce idan yau ka zo jami'ar bayero za mu ga irin canjin da aka samu a dalilin wannan yunkuri da wannan kuɗaɗe da aka samu a wannan lokaci yanzu jami'ar da ta bunƙasa an samu tsarin eh, cibiyoyin nazari da bincike da karatu da sauransu hmm. sai da haka waɗannan abubuwa da muke yi kullum da farin da muke shi ne yadda za a samu a bunƙasa jami'o'in nan su ma su zama suna suna wato takara da ƴan uwansu a sauran ƙasashe na duniya a afirka da kuma sauran ƙasashe kuma na duniya da haka mu muna sa ran cewa waɗannan abubuwa da muke yi da kokarin da muke da yanzu da kuma gwagwarmen nan da ake yi shi ne abin da yake samu yake sa gamo inda ma suke samun hayyacin da har suke samu suke tafiya da al'amura na gudanar da jami'o'i da baki daya. To, Sarfilu, ka tattaunawa da ne da Farfesa Mahmud Lawal. A ah, kwarai kwa naji. Mm. Kisan matsala ilimi a Najeriya abin da ba a cewa komai. ko da yaushe zaki ji an ce yajin aiki yajin aiki yajin aiki ko matsalolin in kin duba su matsaloli bai zai wuce matsalar albashi ba matsalar kudaden allowance dinsu matsalar batun kudin fansho da dai sauransu to yana eh. kawo kuma baya sosai yadda ba kya tunani mm. to amma ni ma wani abu da dan fahimta dana ya dauka kamar albashin su ne kaɗai sai ake cewa kamar suna yi don son kansu ne amma kaga shi yayi magana ma har da suna so a inganta makarantun da kayan aiki ba wai albashin su kaɗai bane ba kuma ya kamata ai gwamnati ta ji kukansu muna buƙatar a samar mana da kayan aiki kamar su kwamfuta da abubuwa dai na zamani ko ya ka gani a wannan haka yake wannan kwarai da gaske amma abin da nake tunani shine me yasa ba za a zauna ba gwamnati ta mai da hankali kan ilimi ba ki duba ilimi a najeriya muna da akwai jami'o'i sosai a najeriya amma yanzu idan ka sa idan ka je za ka yi digirin ka na shekara uku wani lokacin sai ya ɗauki shekara biyar saboda to yana dauka mm, kuma kaga mutane suna fita wasu kasashen waje musamman ma na afirka ana zuwa karatu ana zuwa karatu da yawa ma yanzu zaka ga hakwata na ake zuwa inda ba a saba zuwa ba kuma bai kamata a ce inda Najeriya muke da karfin tattalin arzikin nan ba da komai a ce wai mun tafi kwata na karatu daukan karatu kwarai da gaske mm. to Allah da ya kyauta da Allah ya sa mu dace jama'a dai su kansu ɗaliban ma sai su farka tun da yanzu ne na lokaci siyasa ga zabe za a yi rana asabar to kowa sai ya dage ku zaba wanda kuka san zai maku aiki zai inganta maku ilimi don saboda ku samu duk abin da ya kamata na rayuwa kware da gaske to jama'a duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin daniel brown da ya taimaka mana ya bada umarni sai injiniyan mu zainab da sarfil hashim bukar ni daular salim nake cewa mu huta lafiya mun baku da wannan waƙar. kula da lafiya 'yan ƙasa